Ɗan shekara talatin Garba Zodi wani ɗalibin jami'a ne da ke rawaice kan ajin masta bisa ɗaukar darasin 'yanci a jami'ar Abdulmumuni ta Yame domin raba hannuwa matashin Garba na sai da shayi a gaban jami'ar mun tarda shi zamne bakin hanya da kayan shayinsa Garba na ƙoƙarin biyan buƙatar abokanan cinikayyarsa Signature sunan kamfanin nasa kenan ga mai ɗauke da diplomar 'yanci nan gaba. gaba a cewarsa tabbas ne ana iya yin wata sana'a kuma a samu lokacin ɗaukar karatu mu saurare shi. Ana iya karatu a ɗage kuma a rika yin ƙananan sana'o'i domin samun kuɗi. Lasinyacir wani kamfani ne da ɗalibai matasa suka yi muna yin shayi domin masu taksi domin masu wucewa aiki ne da ke kawo kuɗi ta hanyar biyan buƙatar wani. Banda sai da shayin ma matashin ɗalibin jami'a na kuma sai da abinci koda yana samun hada kasuwancinsa da karatun yana samun wasu 'yan matsaloli na daban. Matsalolin da ake cin karo da su su ne na rashin abokan hulɗa da farko idan kuka kafa wani kamfani mutane suna da matsaloli wajen rakiyar ku. Wasu abokan cinikayyarsa na yaba fusa'ar tashi kuma suna ganin wani yunkurin samu ne ga matashi. Mamudu Saini Abdulaziz ɗaya daga masu cinikayyarsa na yau da kullum ya ce. Muna ba shi goyon baya cikin abin da yake yi domin abu ne wanda matasa ya kamata su yi koyi aiki ne mai kyau na sha shayan sa shayan sa daɗi kamar wanda muke yi ne a fada kowace rana ban buƙatar ɓata lokaci wajen azashi da kanmu yana taimaka mana wajen shan shayi ba tare da ɓata lokaci. Gurin da Garba ya sa gaba shine na ya zama wani abin koyi ga takwarorinsa musamman musamman matasa masu diploma da ke zaman kashe wando.